ga ce gani zan iya yin kaza ne zan iya yin kaza ina da ire na sama da dubu kaza sai ka ɗauka garki ne shi nan ƙarshen shi kake kuma ba zan ma ra'ayin ka ne ba ra'ayin nan tsora ma kai lokacin da ka ɗauka za ka gano tsora ka ba da maka dawo a daidai ana kallo ana fara ana kallon batun da in dai gaskiya ta gaskiya take ko ana hama ba na hama ta ƙarya kuma ƙarya ce tun ba inda ba a ce eh, da aka biya ba An yanzu ba ma za a ce wancan da ƙasa malam ko dai a makala ma sata ko a yi kisan kai makala ma kisan kai a kan duka yan gwamnati kai kisan kai wani zai kwarai har gundun da sa irin wannan ta'addanci irin wannan mulaɗanci ai laifin da za a makala maka duk in kafa karfa fa ɓarayi suka shi ka kashe ɓarayi ne kawai magana kama Allah kawai dai yanzu tabbacin shi wani ɗin yanzu da kawai kalli sama aiki duk da kake kana kallon Allah Allah ya saka ma kawai Allah ya Allah ka ce duk abin da ya saka ma ganin Allah ya san bushi wanda duk zai kama kawai tarnaki a gaban ka ba abin ne ba zai da kai ma gabi ka bi ta kasa ne da kana ba abin da kake kallo sai Allah yardar Allah kake nema dacewa da ubangiji ba Allah kake nema shi da kawai abin da ɗin kallo kuma Allah ba da istiqama Hmm? eh bayan bayan manta giyan mulki giyan mulki na da giya mulki na da bugarwa ƙarfi na da bugarwa sai da duk da ka tsamari wata rana wata siyasa ya fame ne ita kafin Allah malam na ce eh abin da ake faɗi a mulki gaskiya ne mulkin nan da kan tsakanin da zan gaya maka malam zai ga ko wani abu da yake so ta maka mulkin nan wasifa ne mulkin nan jaraba ne mulkin nan halaka ne yadda kuka kira shi ɗin nan haka yake in ka shiga ciki ka kan bakanci ce kwanan uku ana da mana kafin a tsora ne a kawai sai da aka haɗa da mamana. manyan manyan mutane ne sa ta sai suka je suka samu mama na suka ce to ba sai da ra'ayi ne sai ai kaza din sannan ta sa baki yace wallahi yanzu malam ina shige in kashe duk wanda ke neman kujera ina shige da ya rantsan yake wallahi shige nake na je wani na neman kujera ta da ke kada in ni dalilin mu kuma san zai iya ya rantsan da aka haka daga kai ko an kai kaza da kaza to duk wata magana ne ke so ya tsawara ya gama gama a gano ya ga cin kawai tawa wani ya ga lafiya mulki kila kana tuna irin su imamu malik irin su abu nifa hmm? a ce imamu malik yayin mutum imamu malik ya ce an masa lingi an fafa masa masu tsara an buɗe hannun shi sannan ya fita ce na yafe na yafe duk ba wannan ba gana ba ana son rama ne ba na yafe jikan annabi ne ne ku jikan annabi ba zan iya shari'a da shi ba ko kashe ni zai kafin ya kashe ni na yafe masa gobe kiyama ba zan shari'a da zuriya annabi ba na fi gajiyar annabi na fi gajiyar musulunci jikan annabi dai mai alaƙa da annabi ba zuwa na da shi ni ne yi wa ba addini yi wa ba na ana magana musulmai jikin annabi abba ta yawa jikoki annabi ne wannan ya fara anhu ba a sake shi ba eh? kan eh. ko maza ya masa su umar su abu da kaza duk tsallake riga da baya ake dukkan tsallake riga da baya ake eh. ba ku su eh, ina su ko eh zai iya wa akwai haɗin bakin su sun haɗin baki amma dai kan ko a jiri mulkin a menene ba suna su a ciki amma daga da na uku ba da aika ga musulmai ne suka yi masa shi kuma wani mutane ne aka faɗi a cikin mutane aka ruɗe su har suka yi musulmai suka yi wani ran afan ka dubi masallaci irin na misira fasal yi cikin da jama'a wancan matsayacin ya ce ya horar da jama'a kawai sai dai ana cikin hudu ba a kan wasu mutane a rami, raƙuwan su a rami. sai da wani lokaci ba su sha ruwa ba sa sauka shi shigo masallaci wannan ba wani hajji ne ba mun a wannan ba duk wani har da ke kan wani da ba ka ana bani labari ai masallaci nan waya ba ta kara to ina magana wanda jin ne takaddun da hada in aka karanta da liman nan hudu ba in aka in aka karanta wasiƙa wai daga Aisha kaga mutane na kuka zakaru na dukkan dango a ba mu da mu je mu kashe Usmanu nan kuma kariya ne Aisha ba ta san da takardar ba ai an koyar da kai sun samu dogon lokaci yanzu ake maka ko daga Kano ka taso ka zauna a kafa ai ka zama daban ko yanzu kaga dai nan da Kano ya wani wuri ne mai bisa za a ce ka taka a kafa ka kwana a nan ka tashi da nan ka tashi kwana a nan ka shi da ƙarfin nan sai ka fi fiye. da an ga za an ga lallai wannan daga tafiya ke a fara kafa da ta zaba a kan kafa ne kuma ya tsammanin ka a kafa. ولن يفرج عنه illa ba da karewa بكد وفا wasa cikin wanda في أسوان الآن أفوان dan afwan zuwan nan magana ce ta kawo dan afwan ko akwai dan shi ne wanda zai kama gemunsa sa da zage shi yake wannan gemun ubanka na girmama shi

kuma da ainihin so yayin da a lokacin da ta fara aiki ba amma ta fara aiki a koyi amma ba a matsayi shi a ba amma shugaban su je haɗa duk faɗin da haɗa kana zaune da ɗanka za ka ji ɗanka ya ce ai baba jini sa ya halatta ni ne wani wani saboda ya ce kaza ya ce kaza musamman a ce maka ina lokacin da suka fara kankada garin na a ce ka fara sa masallaci ko ka fi diddige sa ka fi riga sun kama ɗan ka fi da jiya fatawa a majalisar da ke ba ba ya halatta duk da mafi yankin su zo makariyata ne ba za su iya ba mu dai nan waɗannan ya zama su a galabiyar su zai bai wasu su shiga cikin su sai aiki amma a cikin wasu yawan na aiki sai dai ya je buɗe ba zai ta wasu filin ka ya halatta A ɗauko makara a jiya ƙofar gidanka tana nan barazana ce kai iya ba amma sai an daga hmm? a ana da ya cika aiki a zamanin umar ya cika a zamanin ai lokacin umar da wannan bai ya lokacin umar a ai tana gidiya ko yana sakar sun da take kana zuwa ka haɗa wani da wani yanzu tun nan ko za ka daina kanka da wani ya zo da kawo ayoyin Qur'ani ba to aya kaza ta ce kaza aya kaza ta ce kaza a tsakanin nan kaga an yi karo me bayani haka aya kaza ta yi karo kaza aya kaza ta yi karo da kaji ta na zuwa ya rabba mutane abinci ya gama da nan ya ga ya same shi ya masa duka tukuna sannan tsora shi kwana ba za ta dai ko ina ya sami gaske ta yau alaikun jama'a ni ne wane wane na janye wa kai na musiba walam yafara yi farace anhu illa ba da mauti shekhe ba a kai ki ba da malamin kai shika shekara ɗari da da ashirin da taɓa قال ابن رجب رحمه الله لا أدري شنو إيه أقول yana da تفهم wahi bisa mara an ƙaure shi wani lokacin li'in tarihi shaddar rihali ila ƙadar khalil saboda ya nuna haramcin eh, tafiya ziyara alwashi zuwa kabarin annabi ibrahim sun da ce ba a ɗaura kaya sai da uku makka farari madina hurumi baitul muqaddas nan ne kada aka iya alwashi mutum ya yi alwashi ita gudada lillahi alayya an azaba ba idan wajadta kaza ko zama alwashi mutlaqi mutum yana yi alwashi har da dake zai je mahajji kaza zai je ka'aba kaza zai je menene kaza duk da masifun da suka auku yanzu in ka ce za ka je a kafa ko ya kiri kiri ma wani wurin kana shiga hannu kawai sun tulo ka za a dawo da kai gida ko a sun tula ka kurkuku kuma shi kenan an hadu a lahira ba ma wai yan fashi za ka fashi ka bane ya ke kawai ɓasar da kai za a yi to an ɗaure shi wani lokaci saboda ya karyata ainihin tsaura kaya alwashi zuwa ga kabarin annabi ibrahim tunda ai daga kansa ne sai aka koma mutum ya yi alwashin kaubaha ya yi alwasin karbala ya yi alwasin waliyai ya yi alwasin kaza to shi ku fito ga jihar shi a wannan abin tun da an san garin inda annabi ibrahim din Allah ya fi cikawa وقال ابن رجل رحمه الله وقدمت هنا وأوذي مرات يا صاحب جرباوة أن تشوف الدشي قدامه kuma saboda Allah وفاته الله يا ابن القيم شكاوى توفي رحمه الله ليلة الخميس ثالث وإش... ثالث وعشرين من رجل ما قالوا لك ثالث عشرين أنا من آه، بإيك دسونا عشرين بأكو أكو رجل الفرد أكسي رجل الفردي ايه إيه، زي تجادي ثالث وعشرين من رجب الفرد الشيكلة تقريبا دعم عند غير يوجفين نعم بطن شد دمشق بمقدرة الباب الباب أما المقدرة بأتي كنفة باب السجير رحمه الله وأتقنه في الفردوس الأعلى وجمعنا وإياه في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وهاتنا أولئك أفتح حتى قلت مقابل ترجمته إذا كان عشان تدعو إن ما جنبني بأقرب تتعريه فذاك بما إن اللي تتفق ذاك الأرض إن أقربوها عند كل انقبض إن دنا قائم دتكي بعد أبجد العلوم صديق هذا الخام جزء ناكو شافي تريد ثلاثين كتوس نجي البداية والنهاية وده ابن كثير يربطها جزء نشاكو ولين يكي شافي تريد ثلاثين نبعو البدر الطالع الشوكاني كان يشي جزء نجي ذاك فامو مغنى شافي تريد أربعين نبعو البغية الوعاة آه، للسيوط جزء ندى شافي ستين بيو التاج المحلل صديق حسن خان شافي تاريخه أبو مشاشدة الدرر الكامنة لابن هجر جزء لهدو شافي إشيرين دا تيزوى إشيرين دا أخو ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب جزء نات ديو شافي علي حدود أربعين دقي ذيل العبر في خبر من عبر من أبا جزء نبير شافي دليل بيو دا تمانين ديو الرب الوافي ابن ناصر ناصر الدين الدمشقي بألباني بر شافي نستين دقص شبرات الذهبي ابن المعايب والعماد جزء من شبه شافي الأريج ستين لتقص طبقات لنا للدعودي جزء نبي شافي تسعين دعوه الفقه المبين في طبقات الكثيريين المراجي كان جزء نبي شافي سبعين بشدة وانا لتافي شابيو دفلي عمفاني يربط أنا بجيران تاريخي وقد صنف وقد صنفت صنفت فيه كتب مفردة an yi littattafai kuma wanda zai ɗauki shi kawai kama ce project ɗinsa ibn al-qayyim al-jawziya ya ɗauka daga farko sai ya dire fihi kutubun mufrada wancan a cikin wurin yake an ɗaɗɗauka wannan a ciki amma fa littafi musamman da ba a ce wannan wane sai ka ga tarihinsa ne a ciki akwai wanda littafi ainihin na ta ibnu qayyibul jawziyyati muhammad muslim al-gunaybi ibnu qayyibul jawziyyati hayatuhu wa atharuhu za a samu abubuwa ciki bakar bin abdullahi abu bai ibnu qayyibul ce وموقفه من التفكير الإسلامي عوض الله حجابي ابن القيم وآثاره العلمية أحمد ماهر البقري ابن القيم اللغوي أحمد ماهر البقري ونسوي يا فيتارى نشد ابن القيم الجوزية عصره ومنهجه عبد العظيم عبد السلام واخيرا نختم انا انا بالي تاشيني بقى يا رب ده اللي تفاي شدة وانا قوانا يتافي زمن كان كايكي كمان يتافي معين وانا ما قرنا العيوم انا مجمع روكا فلابد وانا مكتفني كفا كفا ايه تارا ايه وانا حميني a dajin ba a sauka shi da na wani musarar da shi kaɗa sa za a ɗauka daga farko har zuwa ƙarshen littafin duk wanda ka so sunan shi ya shigo a littafin alaƙa ce ta samu na gina amma asali da shi ake tarihi ba hayatun sa'ada yana suna da yawa a ciki amma akwai irin su zai ba su an yi littafi a kai akwai kamar irin su wane ne wannan suna littafi da makanta eh, in inya littafin shi kaɗai yake magana a kai ba a farka wani mutum a ciki ba duk wanda su ya fito a littafin alaƙa ce ta janyo aka rubuta sunan shi a ciki kuma wajen littafi shida kaga shi kaɗai karan kansa ilimi ne wa akhiran mm. ta uku ai a can aka jero to da ana tafiya ana kyanta abin da kanka kuma za ga daga inda ka faso akwai ta ɗaya akwai ta biyu za ka yi aiki sai ka koma farko wa akidan a ƙarshe kana da rayuwar nashi na a ƙarshe naktimu biman an'ama Allahu alaihi da tabbati wanda anin wanda Allah ta an'ama Allahu alaihi wanda Allah ini ima ga Ibn al-Qayyim bi tawbati da tawba mudakkiran fa Allah fa kai naqadi معتقدات السابقين رسائل رسائل كثيرة وفي بيان المعتقد على السنة والجماعة والنهية الكافية الشافية إنه أبو بكر بن الكريم الجوزية رحمه الله وما أعتقد لي بمن لا بار ون ون الله تعالى بجد ليش بالتوبة يتوبة شيء دا إلى تكمل اليوم sufi ne irin sofin da ya taka duk abin da ake takawa na sufanci da dai yana magana za ka gama kai wannan mutum ya koyi abin nan to Allah ya taimake shi Allah ya masa ni'ima ya tuba kamar yadda a Najeriya ne a ce Dr. Dahir mai gari Allah ta'ala ji kanshi in dai magana sufanci ne a dadin tijjaniya a fi da ya a tashi kuma shi ba mai wa'azi ne ba da ba ka sai na kan haƙƙinsa kawai na lakcocinsa kawai ne mutum ya yi ta ya kai mukamin da ɗan tijjaniya yake so ya kai a duniya ba wai a Najeriya ba ya wannan mukamin ta ƙarshe Allah ta'ala ya taimake shi ya so tale ya dinga rubuce rubuce a kai rubutun da adadin su sai dai abin da ka gani kuma da muka zama tare da shi ya mai aika ba adadin littafin kai mutum da koyayen sa da kuma da san ba karfe ta ai malam ko ka kan yarda kan yin kuma da kaza kaza ke kai malam ban ban inda shi ba an raba da da littafin ya zama kaza ko shi ya kai inda ita a sofanci أنعم الله عليه وعلى أن يمنع عند الأمر بالتوبة مبكرا يأتي بغيره فعلق في نقد مرتدي معتقدات الثابت شيل يعير بوتو وجن جارة قدرة قدرة da ike da kuma da suka gabata الله Allah ka za a ce na fa'ida ko shafira ya wajen gyara ma'utar ƙadihi na a ƙidarsa a ƙadihi Ya kana ya fito wajen bayani mota a ahalar sunna kuma ya yi bayanin a ƙida ahalar sunna wal jama'ati wannan niyya kafiya shafiya a wannan nuniya gaskiya ta gamsar ta wankar wanda da sai an tattara sai an shiga cikin nuniya ya fito da abubuwa na koye ya yi bayanin abubuwan da suka gagara a warware su ya yi abubuwa da lahu shi wannan shi ne abubakar bin al-qayyim al-jawziyya rahimahullah wa ilayka abin min a abayatihi da kaɗan daga cikin bakocinsa فقد ذكر في نونيته بعض ما يقوله الأشاعرة يا أنبتوا عن نونيته وصوا أبوه وندى أشاعرة كيف إنفا وغيرها في الصفات من التأويلات ندقى وصفروري والنبى دي جسكما وبعض ما في كتب النفاتي min taamma da wani abu da yake cikin littattafan masu kore waɗannan sunaye na Allah masu kore waɗannan siffofi na Allah na bala'o'i da kalman ke ci kai wannan kalma sama da kaba ta kai kamar ke saboda ita sun yi maganganu sun yi daɗi amma sai a wuri ya bayyana ya kawo ɗingulinsu aladdini da munahabatihim da fito na fito da suka yi musulfin kitabi ya sunnati suka ɓata ayoyi na alkur'ani suka ɓata ayoyi sunnan manzon Allah daga nan tafiya kai tafiya sun ba aka da fatwan da farko yin wani babi a alana fihi inda yi bayani a cikin babin annahu qad yaqa fi ba'd tilka mahaliki shi kansa ya fada a cikin wannan halakar hatta a kan halakar ilahu har ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kawo masa wata dama man azala anhu tilka qayham wanda ya warkar da shi daga waɗannan a wa akhadha bi yadihi ya kama hannunsa ila tariqil haqqi والسلامة زواج تفارك الجسكية تفارك الإيرا وهو شيخ الإسلام ابن سينا عند عليه بدورنا رحمه الله تعالى من كلمات شيخنا بيتو سند المعلوم بكر أبو زيد عافاه الله مما يشكو ويهاجر وفي إعلان توبته إذا يبين في ذات عدمية لا يبين يقول يا قوم والله العظيم نصيحة من مشفق وأخل لكم معواني جربتها ذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران حتى أتى علي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني فتنعت من امرها الرام من عرضها الرام القران فيا اهلا بمن قد جاء من حراني فالله يجزيه الذي هو اهله من جنه المأوى مع الرضوان أخذت يدا يدي وطارت ولم يرم حتى أراني مطلع الإيمان ورأيت أعلام المدينة حولها نزل الهدى وأساكر القرآن ورأيت آثارا عظيما شأنها محبوبة عن زمرة الأميان a ina wannan gaji eh ban yi ba ba ba kanawi eh, ba wannan ba mujalladi na uku ba a yi a hadi a lamma na wato dubu biyu da ɗari biyu ya eh, faya kama ka da tamanin da takwas ya mana so sai na leko da ke amma kuma karshen ta baka da ke da kyau za mu je mu ko akwai mu fara kama shi daga yau amma lekolo da akwai shi kwasto amma ai a asalin ne kawai da ina kafa mishi amma lekolo shi kuma shafi na asirin da ke. amma ishe dole mu je mu duba ishirin da ɗaya ko kowa in ya faɗi da mu duba mu je mu duba mu gani yaya yan da abin da ne ko wanda ne faɗi ta a wani zan da musu ya faɗi yayi ko shi ne ba a ah, na san da faɗi yanzu na san da faɗi yanzu kun ga mu je duba ko kowa duba sun ce shi wancan ya ce wai ma ne tukunan mai a ah, na kashi da daya da amali kulu wancan ko jirya ake kowa haka ne an mulin ne na kafe hada ga ake eh? to wai shi kodan da bai faɗa wannan shi ma wannan wani ne eh? duk da yawan oh, shi ne bayan kwanaka shi ne shi ne shi ne ma na sunan

duk ɗaya ne na koyon nashi ne eh na su gaba ne sai mu je za a ja duwa yanzu dai a bar magana sai rana ya kai Allah kai mu rana ya kai za a ga suwaye ba su haddan suwaye kuma abun nan sai dai na rubuta Allah ba na yi kada shi ɗaya mantar da ni اجي في علاج لتوبات انا بوضتي يا قوم والله العظيم نفيها يا قوم نفيها يا قوة يا جماعة دعوتنا فيها والله العظيم والله العظيم دعوتنا فيها ما لم يكن الله تبارك وتعالى دعوة فيها من مشفق الدجولين توفي وأخي أنقوى mai iwanin lako mai taimako a gare su ba ku ku yake nema ba ba karfin ku yake nema ba ba yabon ku yake nema ba a ina maku faɗa muku gaskiya ne mashfik akin mai iwanin lako yake jarrabtu hada kullahu kun ga nan ɗari kwakin wannan hanyoyi na sufayen asalin su ba wai yan kanana kanana sufaye ba irin su fil misani ne irin su ibnu ibn ah, al arabi irin su eh, ibn saba'ina irin su kan manya-manyan ake magana ba wannan yan kasa da yan kwanan duk wata hanya da kafa ta sufanci mun shige ta jarrabtu haza kulluhu ولقات in kashe baki na fada a wannan tarkon a shabaku a shibbaki ba wanda ba ce na fada tarkon mu ya gudun sun ɗauke shi ya yi masa hidima ya yi masa hidima ya kai da ba ta ne da yake saboda Allah yake Allah bai bashi ya mutu a ciki ba. Ya kwanto ba na zama na tashi. duk wani abin nan haka ta shi ai akan ke kila ko dai haɗa shirke sa sai ko ta a nan katar da shi a gida kana da mota shirke shirke shi an da iya masa haka ce je zai gaje kwana idan wannan ke na hawa duk irin abin da baka tsammani na shiga a bayan ta hanya ne ka dare ka ka shiga ciki ka zo ka bi Allah kawai. Ita zalika ta fasa man ga bayani ga ta yi jero da kun a can wani wuri ce ka je ka karanta su gani ya ce amma ina maka nasiha kar ka karanta domin in dai ka karanta ka fahimta da kana da alkur'ani da ke da sunan manzon Allah ba zai ya ga maka faɗa ba dan ka ga wani da ya ji wannan bannan san ta sai bar abin da ke je ka karanta wannan to mutum ya ka da ake da mai karfi mala an ka shiga yana da wuya ka dawo hmm. eh eh daga ya ne tushen da kana neman asalin tushen inda kasance kullum ya ce shi a ya ce zama da akwai shi a eh, mai gida ismailiya wanda ke isra a shari'ar na afirka akwai shi shi'a ya to asalin ya wanda dama kusan bayyana ne a kasashen ahalussunan sunna su ne suka iya koyi bansu su kwancin a fili suke yi su kayana ba ka yi fahimta su ya kasu yawuwa amma su yi kan wajen bangaren can wajen yawan da sauran su a fili ne zagin sahabbai zai tafi wani abin da sahabi shirya halaka dukkan kwamin su a sarari suke kuma a ce maka dai ainihin gurguzu da demokaratiyya. Eh. a ba da yin wanke gaba wanda duk wanda ka samu na an kaje ka samu so kaza kaza sai a sai sun karu da wani abu dan yanzu ai da wahala mutum ya kafa lasta ya ce maka a yau a Kaduna ga lasta zai faɗi na kafan Abubakar ya sha hmm? ba wani jandiri da wani gina kallo mandiri suna training anan baya suna buga mandiri wani je yana kallo ya gaishe zai harike malam da kake kawo a nan wannan wannan kake kallo kafirai ne wa'annan ka kuma kana ganin kana in kuma ka kira ka sadariyo mashayi ne mashayi ne to yanzu ne wannan zai bari a ce da ilasta bai da zakar kallon kawai ya fi almajiri ne kuma ya san shi duk da zai na kariya ta mala to wajen shi a bayyana kallon su sai ta barnin wannan a arna kake kallo wannan wa nan a ƙasar inda aka sai maka ƙasan sama ta kasa fito da irin wannan zai wala sai dai koyewa shi ne tushen sufanci ainihin shi a ce da take da suna isin eh, bataniya ismailiya ce ba batiniya ana suna suna ba ce ismailiya ismailiya bataniya can ya ce su karmatiya sai ya ne duk in ka duka koma tushe kana da ganin tarihi ka tsaya a hankali inda kai ne bincike da za gano asalin su da yau duk mutanen da kasa ne a ci a akwai shi a a sufanci can suna da gabo a nan suna da gausi wani su ce kwasobi duk mutanen da kasa ne a ci da aka sami shi a nan kuma kada ya kufa a sauyi yi ne. Hmm. kai don Allah ka zarra nan magana ana magana magana tarihi ne to wannan wanda suka yi yanzu ka gani ya kuma tun ba Buhari da Usman ake fitar da shi ba ka samu sunan da ke fitar da ainihin shi a alƙur'ani ba inda nan shi aka hila Ibrahim to annabi Ibrahim wanda shi a ne kamar da muna magana muna maka magana ne a ilmance ba muna magana wannan yan wari ba ta ayin ana magana akwai akwai ahalin abu wanda magana su za ka saurara amma magana da mutum ya ji kafa da zai tafi maka magana da kasa ba maganan kasa mai ba wannan ba su ne ba ana magana da bayan abin a ilmance da tushen wanda ya faru da shi da yadda abin ya auku da ma sababin bayanan abin da in ba ka da zai taɓa tasu da kayan yaki da ba. تجي جربت هذا كله ووقعت في تلك الشبهة وكنت ذا طيران حتى أتاها لي الإله هل الله تبارك وتعالى يتعاوني ألا أتاها لي الإله ربي تبارك وتعالى يتعاوني بفضله بك وكفى والله كامل بل ليس كفيه يدي ولساني wanda hannuna bai iya saka masa harshe na bai iya saka masa duk mutum addini ya san wanda ya taimaka masa ya gane addini yana jingina masa tun da addini ya fi dukkan komai a duniyar nan Eh. Eh. Eh. ya dawo akan gane ya ce bai taɓa zalumewa ba haka yake musamman ai da aka sai maka wannan mutum addinin yake nema in ta lura ai addinin yake nema a ƙarshe sai ya ga Allah ta bace shi karkashin ikhlasin sai Allah ya kawo masa ne nuna masa da yadda ya ce a duk wahala mu kai don haka nan kuma ka yi aikin da yi sai dai Allah ba mu ikon karanta littafin nan kuma mu gane mu gane eh, yi wannan dan talibi ba kai mamaki ike fatan ata min arzi harrami wani matashi ne ya taso daga kafan harrana Kafan ibn tabiya ke nan sun dana ta ibn zaini al harami. yace fa ya ahalas ya maraba marhaban marhaban بمن قد جاء من حرانا بالدكتور بزوجة حرانا فالله يجزيه الذي هو أهله ألا بيت كامفا الذي هو أهله شيء متن تنتنفا من تنتنفا فاقا مفا من دامي إفاقا على رسالتي من جنة المعوى ألا كباشي الجنة المعوى مع الرضوان تعالى لكم يردانش akhafat yadahu yadi ina da aka akhafat yadahu wa yadi ko akhafat yadahu yadi shine fa'idan a nema wancan din wai duka a da yadi ne amma ai magana ta yaya ka gani sai ba da mu din ina ruwan to hadda kare ai ka hadda shi da san ma'aikace ne na ها ايه قبض قبض ها قبض ايه قبض في ادعه جديدة ايه وانا بيبقى في سرى اكذا بابو عندي كان انا اكذا بابو عندي دون كان بطني ها اها سوى هذا سوى كالي ابو آه، وانت كان اكذا اه وانا قبضتني كوي اخذت an yi da gyaran yau a kofi ai akwai halilu haram akwai kofin wane ne har a cikin in ya a wani kofi kaza a kofi kaza ne wannan amma ka ga na da wancan inda ka ga na kulubi in ka zo da za ji kira sai a kofi kaza a kofi kaza ne wannan kababar da aka bar la ya dubo aka bar da ya yadi. wa tafa ya tafi da mai ya rin bai nemi ko ina ba bai gama hannuna muka yi ta tafiya muka yi ta tafiya muka yi ta tafiya da shi hatta a rane matsala al'imani sai eh, bai nuna min ya kai ni inda imani ke boko ba wannan shehi kaza sai ta yi wannan shehi kaza sai ta basu wannan shehi kaza da ya kama shi sai da ya kai shi madina ita ka ga karamu da komai ga tushen abin a nan nisa da gina tunyar ne shi ne fatan da ya zo daga harana shi ne da zuwa ya kama nan sa ya ganshi mai kokari ya ganshi mai bari ce rabu da su zo ga inda tafiya take ya ce ta da shi da ibn miya ya kama hannun sa da rame da shi ko ina ba sai da ya kai shi makokko ga imani matina nan ne ba kokko ga imani ورأيتها لأن المدينة حولها نزلت هنا وأساكر القرآن yake wara'aitu a nan ne fa na ga alamar madina alamomin madina shaidu a alamar madina da wata gurbi gurbi na birnin manzon Allah ga sunan ina jin ƙarshen a lokacin har ya ga kila gidan annabi yana nan ya gan shi in ba mu ba daɗe da rushe shi ba haulaha aine alamar ce haulaha a gefen madina haulaha ko haulaha na kilal kuda a nan ne alƙur'ani shiriya ta fauka wa a kwacin alƙur'ani shiriya ta sauka hadai hadai muhammad nan ne inda tarbiyya ta fauka wa a fakirul ƙwa'ani nan ne rundunar alƙur'ani suka sauka ce a ah, ya sha wahala a ƙarƙashin sufaye wa ra'aitu a saran aziman sha'anuka mahajubatan an zumratil umyani ne na ga gurabu na ga alamomi manya-manyan shaida manya-manyan dalilai amma lamarin sa an rufe su an rufe sunna bidiyoyi sun rufe ko ina ba a ganin sunna shi ko da ke sai da ya kakulo masa yuna masa da tushen sunnan nan da kaza nan an lulluɓe su an zurmata da umiya ne daga tsarin makafi makafi ba su kansu ba wannan shi ne abunan ɗin fa sharhin sananan zai zo wani a cikin ila akhiri tilkal abayati al-jamila zuwa ƙarshe da waɗannan bai tuka kyawa haka ya cika littafin da irin waɗannan ila akhir al-abiyat al-jamila wa qad dhakara fi tilka al-abiyat a waɗannan baitoci sai da ikawo mana annahu tawaqqafa an at-ta'wili ya daina tawili yanzu ya daina tawili kamar an ce waja a rabbuka wal balaku saffan saffa ya ce waja a amru rabbika Allah ba zai zo ba Allah baya zuwa Allah baya tafiya ba zai je ko ina ba amma mala'ika ubangijin ka ne zai zo ko ubangin ubangijin kai ce idan a daina tawili ya zo tafsir qur'ani a yadda ya zo zai saka miki da shi shi وجاء العبيات أنه توقف عن التأويل وما يعتقده الأشاعرة دون كل من أشاعرة يا رب الشيء سوى الله ما يرحمه ya watsar cewar Allah baya magana ya watsar ya kuma ya kama irin tauhidin annabi tun da ya je toshe irin tauhidin sahabbai shi ya kama to a lokacin na su koyi nan sun diga sun shirya kayan su haka ila mota kadi ahli sunna ya tashi da jikin ya dawo ya kama kudurin sunna فقد لكن توقف خاطئا متذللا مستشعر الافلاط من أثماني لكن توقف يا رجاء خاضئا ينامي أنت أنت بك يا الله ينامين به يا جماعة الله متضللا يا كليو دقتكم قومي شنو دليل مستشعر الافلاط ينادي يا أثاره tun shekara kaza ina bauta ka ba shekara kaza ina hidima ka ba ya karanta wannan ya karanta wannan ya san abubuwa sai dai ba a irin nan ban ba ya yi afara minar a samanin da daga labarsa sai dai Allah ne iko ne ya badilu lahosai a cikin hasanat na dakara nan ya kawo ba da haza baitan aziman ya ga da wani baiti kuma har yanzu yana faɗin tarihin sa da kansa tun tarihin sa bai rubuta ba sai dai a tsinta daga cikin maganganun sa baitan aziman fi su da rajo'i na rajaccin jan komawa sa ilar kitabi da sunna wa tarkul mu'awwalati da barin yan tarihi mu'attala Ibu ya إن رم أتبأسر ما ذكرت فضد فضد فالعنف والآثار والقرآن إن رمت إن كان نعمة تبصر كان ديبا وكان هنغان هنغ هنغاوة ما ذكرت مبنجنونا فضد فأنا لو كنت كالوفي إلي طرفا an ce wal asari ban da qur'ani ban da hadisi kada ka ji komai nawa da ya rubuta ya ba baya rubuta rubuta duk da ne ba duk da ne ka rufe ido da gare ta ba na kai ne ba kadani in ba a faru ba hadisan manzon Allah in ba qur'ani ba dukkan komai abin da na koya ta kyale shi da Qur'an ba zallan ayan eh, ba bayanin ayoyi bayanin hadisan to inda na bayanin wannan anan nake wanke rubuce-rubuce da nai na kawiloli na menene ina watsar da su sai wanda malar rubuce da yawan halin shi ai dai dai wanda ka gani eh? wanke ai an riga wannan sun Allah ta'ala ta maka sun riga sun da sai dai ne hawa tunda ya ɗauki dogon lokaci mutumin da aka doke shi kan haka ai ka ga cikin sufa ne ya fita yi isa bigin da fara malabai suka yi a kashe shi su iya zuba Allah ne ya kashe shi ba kawai da duba ga ibnu ibn taymiyan baki ma karan kansa akwai lokacin da aka yi wani juyin mulki eh, da hannun sufaye a ciki da karkata sufaye nan ko duk daure su manya-manyan malaman da suka fa kai da manya-manyan ma'aikata aka kira shi aka ce mai shawara da kake gani a yi musu a kashe su duka da sha kar ka kashe su idan ka kashe su na za ka samu idan su kuma sun yi ilimi sun yi kasu da suna da fa'idodi sai dai a gyara masa a da tun da wannan aika ga ba zunci a haƙo su ba zai kashe su da da sa ya ce ka a kashe su ya ce to ai sun yi kawo a kashe ka duk da fito wasu da fatawoyi sun ce a kashe ka kai ginin ka ya halatta sun ce ka bai da wuda da su ba komai ai Allah bai kashe ba kakka rama abin da mutum ta sai har Allah ya tsallakan da kai ka manta da shi kawai wannan bai kare ka je zai kare ka kuma zai kare ka gobe ma idan ka saki gaskiya ka rike gaskiya nan kuma ko da ma ka kaddara an samu nasara a kanka an kashe ka haka nan da Allah wani laifin ka aka soke aka yafe maka da aka laifin da shi za ka mutu ga wancan da ka ta mashi ga yadda za ka abu na dansa haka bai aka ba ta aka kai shi nan ba komai amma kada kai dalilin mutum ɗaya ta lahira in da za ta duniya kake je lahira da su manki kai sai karfin mutum albama mahamudu shekwari alafi a ina yake eh eh eh, eh. sunwa wasu sun wasu wasu sun yi kaza amma dai kan duka kusa mafi ya tunda ai kaga ya tuba dori kaga ku duk abin da aka riga aka janye shi haushi ba a ma kawo su akan hujja da shi ai ka gan ka na imamu ash'ari da bai gatse da tuba ba Allah ya masa cikawa ba a kan nufansa ba wanda ya ba an fi sanin na farkon an san ya zama mutarin rizawa ya koma tsakiya a tsakiyar nan ya sake tsallakawa ya haura kan sunan manzon Allah to amma an farko don shi na tsakiya amma ba a san na ƙarshen ba ba ku ya san shi ba ba ku ya san shi ba amma shi wannan nashi Allah riga ya bayyana abin da ya kwanta so sai dai kuma tarihi ya ke kalle tarihi ga lokacin da ya rubuta ka ba ga lokacin da ya rubuta ka ba amma nan ba ka ko ɗaya ba hmm. to ai ba ka sani ba ko sun ake mole ya ka san ilimin mu kenan ba ba haka ba ka ga na wani hukunci ne Allah ya hoto da mu daga gare shi maimakon mu je mu shafa ta ba yanzu dai ya shiga ba ya baro ba ya dawo ba kuma yana ke nema ba sai mu dauke ka ba ba mun ga Allah da mun san wancan din ba ba Allah ya da shi shi ke nan kawai shi ne zai amfani mu wancan kuma ba mu su bai amfani tarjumatun shi ne muka ta tarjumatun nawa na biyu ne eh, ba a fara da shi wannan shi fi kusa da jirgin kayan sai aka gabatar da shi malaman da suka yi sharhi kan wannan littafin domin a san matsayin sharhi ya zube duk wani ilimi da ibn qayyim ana ce ibn qayyim al-jawziya mun san waye ibn qayyim al-jawziya mai ilimi ne yake magana to su wa'in suka ya safa tukuna kazan ko za ka yi karatu sai ka san wannan wanda ka kake karatu ka ta littafin ka waye shi waye shi kamar yanzu misalin dama tuntuli haka ake yi mu a musulunci to balle yanzu yanzu an kawai yanzu misalin ka kana ga fatawa ka tura wa intanet za a baka mazhabobi karatun shekara mazhaba kaza sun ce kaza mazhabobi kaza sun ce mene menene sun ce kaza sannan a ce maka ga an yi yan mukarana sun ce kaza kuma da wasu malamai ba ma da kwaso ma ga suka ce a cikin haɗan na za ka kai sabbala ce da man kullum kwanakin yanki za ka karanta da mutum sai kasan waye to kaga yadda aka san ibn qayyim alhamdulillah da kuma to ya kamata a san malaman nan guda biyar su kuma su waye su a duniya na fata an gane yanzu kallo ya koma kafa ke da ina sama ya yi kafa kafa to rayuwar mai ilimi muhammad shukri lusi da hajji kan jama'a kuma zai ba mu fa'idan mu yanzu da muke neman nan ba maganan sauri gobe muke nema mu san kai wani aiki ne a gaban mu ilimin nan da alan za a ce yanzu ilimi sai an tsaya a ne wa hadhihi tarjumatu al-allama al-adib al-muhaddith الشيخ محمود شكري الألوفي نقلت من خطه هذه وطأ معنا wannan rayuwa ce ta babban malamin nan masanin harshe al'adu yanzu da mun ce adabin mun sanya adabin mun gani a rarraba lokala mahimmancin sa fa'idarsa al ko malamin hadisi الشيخ محمود سونا كبيانكا شكري الألوسي نسبة نزوع على النبري Mutiyar wannan tarjuma an ciro ta ne min hafi daga rubutun. Kalma da kalma ya kufu a rubutun sa ƙarshen ta na hannu ne ma yadda ya rubuta. Tsarewar amana kenan, maganar a baki mai ita ta fi daɗi. Ƙwallon rahimahullahu, inni Muhammadu Shukuri. Ni ne ne Muhammadu Shukuri, albukan na bi abin ma'alin. لابن السيد تم الجرمة عبد الله بهاء الدين بن أبي سنة دخل ده بكثيرة يا سيد سيد سيد شيني ده وضعك سيد شيني تنفيذي عبد الله بهاء الدين طب ده إيه بكده أنا سيدي سيدي تو انت في tafi in da gaskiya ne ba ƙarya ba yana cikin jikokin da shi wannan shi ba mahmud السيد عبد الله دعاء الدين بن عبد السناء وانا عبد السناء شين اكتمت السيد محمود شهاب الدين الالوسي شيء سيد كمان كما اما فكشي اهو سبمان ايه a duk da ka ji ana fi gali da sayin ne to da kana da wani abinci sunan fasiri to an sa ma kada an masa sunan don neman albarka ana sawa don neman albarka amma asalin don neman albarka amma sayin ce wanda ya girma shugaba kamar da aka ce maula na galibin a zamanin da an ka tana sayin sayin sayin kaza an kari da ya fasa kuke tafiya kada ka tabbai da kace sai wanda Abdul Qadir fa wannan gaje ka faranta. mun muna kai ku wannan balosi al-mufassir shi wannan kan hace malamin tafsiri ne وينتهي نصب بي نصب أنا كذا إلى الحسين بن علي بن أبي طالب in da na wannan da ake iske har ba zai suna na an san su rabbi da ta'ala عنهما ولله الحمد نقول الله دوانا نحن إلا الله يلي أبتكيسو كما ذاتي الله عيشي المادري الحمد لله على ذلك وقد ولدت صباح يوم السبت فقد ذلك لما أنا كي أيوة عن عيشيني أصدقائهم دانا أخبت تابع عشر رمضان شطر رمضان shekara ta alif ɗari biyu da saba'in da biyu shekara nawa kenan duk da ɗaya ya zai dubu ɗaya da ɗari biyu da saba'in da biyu ɗari da saba'in ɗari da saba'in da ɗaya ko ya kusa suke hulɗar wajen na gaban shi ko shi hulɗar wajen zai a fi sama ɗari biyu da wani abu amma ba mai yawa ne gagaranci kuma ɗari da saba'in da ɗaya da ta ga bai abin nan ba ku shi da yi zuwa yanzu kuma ɗari biyu ne da wasu ɗoriyar ثم لما بلغت من بلغت من العمر لو كسين رايوانا تكي ثمان سنين shekara تقص sai isa tun da yanzu mutum zai nemi tarihinsa shekara takwas hatan kirkita ban karima na gama hadda alƙur'ani da ku daina bacci ku tashi da aikin da za a yi juma'ar da za ta yi kyau daga laraba ba ta riga ta kwaɓe mana shi sa ba ma son ta kwaɓe maku ku tsaya ku yi yanzu ga shi Allah ya fa wasu da dama iyayensu na son su yi karatu to ta irin wannan in an ce daga inda ka ko ɗan shekara ka bayar da sai ƙur'ani karatun ku ne da muna baƙi cikin mu ke wuri ha ta muke in Allah ya sa mu abin da ba mu samu ba ku samu da muna roƙon Allah shigar da wani ba cikin bukatar ku yara bakin ne bakin sabon Allah na yawa ba haka ba da ce to kuma ku sasa cikin du'a'i ko bayan Allah ba cikin nan wanda Allah kada ya san da sajada da idani Ya Allah ku dinga wa ƴaƴan mu du'a'i wannan yaran da suke taso Allah ya ba su fasaha Allah ya ba su sabaki Allah ya karkatar da iyayensu su sa suna son ƴaƴan su yi karatu da su ne mu in ba mu su babu mu ya kace mu gama dangandan mutum mu dama ana kallon daga nesa a rufa abu ba da ba mu tattare ko ina ba da ka motsa ce ba zai yiwu ba da ka motsa ce ba zai yiwu ba ana na ana tattare bari lokaci zai yiwu da ka da wama ne ke aka wara ka da wama ba addini na Allah ne ni wala ni na saka da ba sai kuma kai da ne a ciki sa ya'yan na cikin du'a'i shekara takwas mutum ya haɗa ƙwar'anin sa lafiyayyen haɗawa ba ana maganar shafi'i ne bakwai ba wa shara'atu fi qira'ati ba'd ar-rasa'il dan da fara karanta karance na littattafai a ce ma risala kaza risala kaza risala kaza risala kaza wa qira'atu tarfan min al-arabiyya na karanta wani abu na larabci دارت بمعنى الكلمة أجوالي دي جيكا بحي فينا كونغا ينا دا دا أبا حي تنسا يعني الدماء تنسا ما لديني كوينة مصبا هري يظن أولا سري إيا بكا وإنا قوانا قوانا نلوغا ثم شي لا رسين كانا كارتكاسة أمفاني وكبالوكو تبكاشي كراتان كبالوكو سيغنبا تفسيري يا فاميكا sai ran da hadisi هو sai ran da matsala ta same ka za ga amfani larabci ثم أنكت مطايا التحفيدة بدنا ندرك فضا تاغوة تاتني من إليه على الفاضل الكامل أكام ونفيي سكتي وانا إلى كم من والشيخ الواصل علامة أثره متن زمن وفخامة بحره الشيخ اسماعيل المرسلي رحمه الله نعم كما جينا عديقا يا نعنا يا فاهو بدعين كتاهو قالوا علم من من قال بدن ذاك تنتا يا أما لمي يا أما في درجة متكبرين شيكو قلاتي لأولا في بجيبا كي هذا كي بكم كرافوغا شبابي شكا كان متكبرين كفا كرافو ما قلت على لنيك أنت بكي mai ganin mutuncin mutane wa kana fi kudatin hizbi wa kana makana kenan wa ya kasance yadda yake wajen karfin hadda Hadda ba a magana wadda a gaban ƙwarwa da husnul akhlaqi da kyawawan halaye nan ne fa na kuɓa nan ne fa na sha da ko da ka karatu idan kai karatu wurin mara mutunci ba za ka mutunci ba Eh. Eh. yana da ko kun ga wani abu a gare shi ba mamakin ga inda ya eh mai tarbiyya to haka eh eh ka shai idan mutum yi karatu ya karatu baya da tarbiyya gatsal gatsal ɗinsa cin amana fa kamar wanda bai je karatu ba karatu bai amfani ba bai karatu ya malamin tarbiyya ba in dai mutum ya gana ba karkashin mai tarbiyya ba sai zai ta ya gani mutuncin kowa shi abin da ya safa ya gani a yaga mutane a yi wa mutane tsirara a zagi mutane shi ya gani bai ta saurin karanci ba wurin jantawa ba domin halaye sukan yi tasiri da husnul akhlaqi ala janibin azibin ta wajen halaye kai ina da kaso mai girma tunda kafa annabi na cewa bu ita le me ma makarin al akhlaqi da kaga halaye dole dinne ne bautar Allah dinne ne da ya kamata ya san da zai ya tattara irin wa'annan halaye ba su sabuwa rana daya sai dai kaɗan kaɗan kama innahu kana fi zuhri kama yadda malamin nan nawa hmm, ba a magana wajen gudun duniya walwara idan tsarka ne juna da zamanihi da kuna da labarin kuni ba wa Allah mai tsantsani a wancan lokaci a can ja ana ta mata junaidu to in dai wannan ne ta wasu ma junaidun zamanin su kenan walan kwanjikin dole ina ina ai kai lalace ba ka jana cewa ba a cikin mu a bali kulobi ne irin wa'annan ina ba su da yawa a lokacin ibn al yake cewa ba su da yawa yadda kasan jan zinariya inda dukkan ganshi ko ka tabar wurin ya kokari ka zauna ka samu abin da za ka samu sai sai kuma ke cewa ai malamai sun kare sai killa amal kulubi yan kaɗan suka rage duka malamai daga yan kasuwa ne na kake sai siyar siyasa eh? ba ki diri su da bayi ba ki diri sun kenan kaga shi wanke ya riga shi magana ki diri su na yi ma ba haka maganganun mutanen kirki take malaman addini so suka fi komai kaɗan a duniya sai suka fi kaɗan ba su kuma Allah sai suka fi zama wa kaɗan sai da kaɗan kai da sai da aikin wannan bandan aiwa wallahi ya fi yanda ka bayan zama mai alari na ce masu kuma lafi da jibirin alaƙa a filayi ko yi na da yake da ishe ta wannan shi ne kufa su duk inda za ka ga su يدلون على طاعة الله ينبرون من اتباع الشيطان ذاك عفام وصلنا الأمبا والنمبر كي أي كذا أو أي كذا كذا رأيوة كمان sosai kuwa sosai kuwa sai dai idan ka kamar misali mutum ya girma ya girma ya ilimi to in karfin ka ke karbe bai illanta don ya karanta tafin wancan yanzu ba ga imamu shafi iya da karfe sa karfi ko wajen waye da shi bai yabo ba a yanzu mutum na koyon karfi zai fara karatu ban da gida kare ba shi sai ibnu yi an yi magana yake dalisa ka kafa sunan ka je ka karanta za ka gani amma ina ba ka shawara kan ka karanta كل Ba a من ba ولا أجمد زمانه فلم تمضي إلا أعواما بعدت ni شكره ku. حتى albarka بركته ta البركة تللقيني shi ya yadda malaminsa ya albarkace shi to kai yanzu haka akwai mutum da ke idan wane ya karanta da ni ni ma na karantar da shi wani yana cewa ni shi malami na ne ni ma malamin sa ka iya tunawa rana ka ba ka zo shago na na yi maka ba na yi maka ba na nuna maka ba ce ana haka ilimi sai na ne ba wanda gawar malamin sa wannan to kuma ya ne za a je ka duba shi wannan ka duba ba shi ko da bai ce maka ba a matsayin hakikan annabi an ji dai malamin sai tafiya da shi ni ne wanda na karanta da wani jika da jika da fitar ɗalibai ne har da jika wanda yi amma shi a shi ya zauna ya faɗi halayen malamin da ya faɗi halayen malamin ita yi to albarka ke ta lulluɓe ni daga nan abin da na koya a wurinsa daga nan na zama mutumin abin da kuke gani ina cika daga wajen sa ne fa wasaltu al da wan nahara na haɗa tafiya na dare da rana fit ne. ko wannan jela ba ke na komai ba kazan ku ba a karatu da rana kadai ba a karatu da daddare kadai yayin da ka zo nema to tsaya ba dare ba rana kafin ka samu abin da za ka yi a saɓa da shi duk da a saɓa kake ba ne yin kama a saɓa yi shi in ka za ka ɗan samu kayan a saɓa kada ka fiji abu ɗaya ka tafi ka dinga kwakwaɗa mutane da abu da ma'anan abin da ba ma'anan abin ba ka tsaya dare ka tsaya rana irin karantun nan da aka ji wannan ka tsaya ka yi masa ji na ganewa wancan ma ka yi masa ji na ganewa kana tarawa kana tarawa kila nan da shekara goma za ka tsanci ka fara gani kana ɗan gani to lokacin kila shekan zai zo ya ɗaga ka ka yadda dawo kafa in ya ɗaga kai cilla kafa ba kai kai masa duba a kafa ko kafa inda ya tsora ka je ta da kai yau kana kafa kai ne daiwa ne ba ka canza ba kai ba mala ba ne ba وقفت الليل والنهار في تحصيلي وفارقت عيني أخباري wa ni daga da abokai na hidin duk wani amininsa ya tattara ya aje shi duk mai neman ilimi bai da wuce na rabu da abokai kaf da aka rani da na. wani zamaitu an kulli ahadin da yanke da kowa ba ya wanda kuma kai ka ba ka kai wani addini ne wanda na wanda na fanka ce za ka je ziyara wuri ka ba za ka je ziyara wuri ka ba yana nan ba ka bikin kura wannan ba ka ɗaurin auren wancan ba ka ta'aziyyar wancan ba ka jijiyar wancan kai a matsayin ka na ɗalibi yaushe lokaci zai baka har za ka ana mai zai fi abin nan a gare ka ballantana ku da kuke tafa da gwamnati iyayen ku sun yadda dama ta samu ku tsaya ku yi karatu da da mu da ku ne da kan ce muka ku yi karatu na mutuwa amma akwai tsofaffi a ciki ku tsaya ku yi karatu ku yi karatu yanzu ne lokacin ku nan da za ku za ku farga kun a asarar lokacin a yanzu kuna ganin ba ku da lokaci har sai kun ba ta lokaci har kai sai kun ba ta lokaci ana sanin ɗalibai ka kuma littattafan ba duk wanda ka ganci da kaya yana gudu kan hanya makaranta ba shi yana gudun a fara karatu baya mu ba a dafa abinci lokacin karatu ba a wanki lokacin karatu ba a da'a lokacin karatu in dai har akwai darasi ana yi wani ya ba ka lokaci zai koya ma kaza dan abin da na iya ni ma fa gajiya ba sosai amma zai daga karfe kaza karfe ba mu ta kwata a fara wannan har ka tsotse kan abin da yake da shi an kulle ahadin saboda kana wanda waito an kulle ahadi. fa kamaltu kitman aziman na ɗebi kasu mai yawa bilal kutubil muhimma daga littafai da dama duk littafin da ake kai kokari ka iya shi filman koli wal koli na goge wajen koli qur'ani da hadisi kenan wal koli da abin da ake hankalta wal furu'i da fiqh wal usul da usulul fiqh wa tasdu galiban mutun nan haddal ya matanoni da dama ma ma qara'atuhu min al-kutub al-mufassala wal mukhtasara ainihin su kunga ga ita dama yanzu da ya kamata a ce eh, mata sai fa har da muktasar a hankali da shi za a yi ɗan kaɗan a bi a kwance shi gaba gaba in rabo nan da shekara shida sai mu gama shi in ma na tafi wani zai ƙarasa maka daga inda ka ajiye muktasar a ƙwaƙwalwanka ai ko an kasa su wani wani kada ba mai yi ko ba ne ne an zama an yi tarko tarko ce ta ku zo in dan taba kafin mai yin yaro babu wanda zan iya ta zan dan taba ta yaya za ta yi a lokacin manya na gaba kuma ta da yadda za a yi yanzu ko babu yadda za a yi a kaza ka ga suna yin abubuwa da to kace to wani dan taba amma hannu ma ban yi ba eh, inda na fata mai daidai to Allah ya ba mu ladan idan mai kuskure ba ruwan Allah da shi ni ma ba ruwa na da shi zunubin sa na kaina in kun da Allah ku aiki da shi na qara'atuhu wani min al-kutub al-mufassala wal mukhtasara wa adraktu ma lam yudriku ghayri na ga qira'u anan na cimma abin da wuri na ba ne shi ba wallahi alhamdulillah ga yadda yana bada labarin rayuwarsa mana wani abu da ke cikin zuciyarsa yana cewa sahari litan ihil ulumi aladduli min mafdaga miyatin wafi bi anati وتمايل أربا لهل عويسة fi الدرس أبلغ min مدى mada mafi متفاتي وسرير أقدامي على أوراقها أصحامن الدكاء والعشاك وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقى الرمل عن أوراقي أن يجعل إذا رجال ربكم من هذا قلوا لي ما وانت عن يشي na asali sa sahal hirata bitan tehe ulumi na tace ilimi mai dole. yanzu ka koma ka ɗauki littafin nan ka bi ka bi ka tantance inda kake neman sharhi ka duba inda kake neman bayani ka rubuta ka haddace ka yi wane ne ka rike ita in hana ido na bacci eh alkarkihil ulumi dole ya fi min daɗi da an kwana akan waya wani ya samu shi wata suka ke ta safara da ne da ne sai a shi bashi ƙarfi ko ya tafi ya baka rasu ai sai dai kawai yanzu Ko ƙwaƙwalwar da zuciyar da kwanyar duk ta riga ta mutu sai ya ta zama babbar da shi ne ya yi bacci ba shi ya gane kawai ba nan ta yi biya inda za ka da rasu mu canza ta da littattafai a can da karatu wanda duk ita ke waya ya baka mai tsada tsayan biyu in ma jahili ne sauke-sauke wa in ma maƙiyinka maƙiyinka shi ne zai shaya waya mai tsada ya baka amma ba masoyinka ba sai ko jahili to jahili ba abin da bai sa ba in da ya kokari in ya ya kai kokari a ɗauki ma ke ce waya a bata abin da aka mata da data sahari hana ido na bacci litabtihi al da ainihin tace tantance ilimi a lajjali ya fi min daɗi min wasu da daga waka mai waka daga zuwan mawaƙiya irin yan drama ɗin nan yan matan da suka waka wanda kina har da hoton su ana kallon su musassana a kyakkyawa ba yace ni zama in kula da littafi na ya fi in yi jiran sauraron zuwa kayan mata. Wata da yana kai ya fi min daɗin mu'anaka, mu'anaka ba su banta ne ba haka wuya da wuya. Ta rungume shi irin gume ta kada kuma su hali ne. Ɗan manya ne, a ba ya da ya faɗi ya ce ba. da jifa a nai, wanda ana bayarwa ta ai a ba shi. ana iya ba shi auren a ba shi mata ba shi a ba shi gidan zama a ba shi ne ne da bukatu littafin saloniyan da ya fi ma amarya sai dai an ji ne kawai go ce kai malam ya ce ne hanyar zafai akwai shi ka shawara ya ya tashi ya kana son yar wajen kwanci sai ya ba ba sai min duniya hmm. da a yankuri a haɗa min da abuwa ulbayani hmm, kuma dai ma ban da ma dai a kai wasu amma dai na haɗa da wayan nan hmm? a ni ne ne nuniya shi ba nuniya ce ba ni ne ne nuniya ina ce ba shi nazarinsa ainihin ya tsaya tace ilimi in ki gan shi a laburare ya ɗauki wannan ya ɗauki wannan ya tace ya tabbata wannan ya haƙaƙa ya rubuta wannan wannan shafin ya samu ya koma ya ɗauko dictionary wannan ya ɗauko dai ya cancanci wannan magana ko an yi ta tafsiri kaza ya ɗauko ta aya ce ya ɗauko tafsirin wani ya ɗauko tafsirin wani ya ɗauki eh, menene ya duba ya ɗauki ba ya eh, yi menene yaushe zaka zama na ayyar zakan zaka ji ana cewa a salatu khairu minan nau wannan ya ji daɗi to shi ne na kusanta maka da yan yanzu ba aure ne ake tabo ba waka ne ba da yan matan ni tsaye na kawo maka nuniya na nan masallacin ka samu nijiyarka ka samu abuwa ulbayan ka samu tafi lallai haka in an zana maka magana ilimi a zan a fata ka ce na san ka sai nuniya ka sai min abu da bayan ka sai min kada ka ce kuma ake da wadda lissafa nuniya nan nawa ne da dubu ashirin zai ka fara da tafiyar da nuniyan dubu goma sha biyar zai yi da hmm, ba da kai na tsaya ba me ake da bukadin abin da bala'i a'a ka sayo wanda ya haɗa wa ɗan fawa ina an yashi wanda ya masa aure sai dai an yi sa'a yana so shi karatu na gaban shi amma ko da yadda shi aure ya fi ba na ke na aure ba ke wa mm. kada gane abin da ake shi nazarin ilidi ya fi masa mm. Eh. eh. eh ana kallo cewa in ka zo arziki ne kan da zo a harfi na wani haka ko haka haka zai eh wannan ba to ballanta da kuma a ce ga asararun da ke ciki yanzu ka ji a cikin aka ɗauko a bawal ba da aka gangaro da aya a dubi wannan karan kwanan na yadda ka gama wala ya sulisa sahiru haifa ta zai ne rike kwana ya zai eh? talatin da biyar a akan aya wala ya sulisa sahiru haifa ta kwana talatin da biyar a kai da yake zaɗi da yake da yake wanda ka tabbiyar zai manta abu da a da wani ka zai tsari an yi magana da yawa me ya kai ta a ba zai faɗi wallahi dai ka je ka karanta da ka duwa ne dai an yi da yawa in kai kana wace filin tambaya kan sirri yanzu an ce baka kaza an ce baka kaza an na madaran sirri inda kan za ka ce kaza ne ka ce kaza ne to yanzu mutumin da ya fara jin garɗin irin wannan yanzu irin wannan ne kafin kama na rafa inda iyali Eh? sai da kiri da gangan ko na kiri da ka ma mutum bai kula mutum kafin ya zama magana ka da ɗan da fara ne kafin mutum ya zama magana ce ta ga bari in baka na abinci dai kawai ka wuce matsalan wani ya zo ya same ni wai ya zo da da Allah in ba shi ɗalibai nan wanda ba sai kasuwanci tare a taimaka masu ya samu kaya a masaka saboda haka nan kuma kayan miliyan miliyan takwas ne amma an ba da miliyan bakwai da wajen ɗari bakwai yanzu a samu wanda zai ba da dubu ɗari uku shi ma ci wannan gajiyar tare sun da na ganin in ba da ɗalibi ba wanda zai yi hulɗa da shi da za ki ɗata kansa a cikin har akwai wani bature ne ma ya tsaya kara shi ko ya ne da ya ɗauki bature ba kuma na da mutumin jirgin yana ganga da bature ko da ma da tsaron ka sai na ce masa so bari in kore shi ka ta gobe ka dawo ya ba ba ya dawo ba na manta da shi ya shiga layi ya zo da ya da ya yi hamma ya yi hamma ya kwanta ba bacci ba su sai na ce ko shi ba ko ne ya gama muka je muka ba na ai da kansa yake malam na gane ba ni na mota ne ta shi ce ce na gane ba ni na mota ni kanka da yau yanzu kake hulɗa da su abin da muke hulɗa da su da ta kaddana ne ba na hulɗa da mutane da kuɗi ba ba da kuɗi ba menene aiki ka kaza wuri na da na ce dan bashi in kana bashi ka bashi wanda ya raka bashi ba ruwa na ban ce ban ce wani ba wani bashi ba na yi ban ce wani ba wani kaza da wani. <laughs> Malalu. Eh, don da kinka turai ma da kuma san hulɗar da kudin ce kuka turai mu adamu dama shi ake hulɗar da shi a nan masallaci da kan shi yake ba ni ba shi lokacin ana zazar ɗaya ce ce a ba shi dai naira ɗari shi ta yi da mala abdulkari daga miliyan mai miliyan bakwai da ɗari bakwai ana nema mai ɗari uku a haɗa shi ka sani ba lokacin na fi shi ba ta a masakar ina da mutanen da suke a masakar da fi shi sanin mutanen matasan su so da kanan karatu kuna da dama ku dage yara wata mayuli ƙarban lihalli a wisatin ran wata na ta mayuli idan kirji ba ta mayuli ne ke ba in na fara raufaya raufaya ƙaraban don murna lihalli a wisatin na wani wata matsala ko ta da Allah ce sau alamai ka kalle ka nan ka da shiru ka ɗauko wannan littafi ba za ka bukata ba ka je nan littafi ko wani littafi in ka da zai ka ce maka kaza wa ta'rifuhu tun da kan jihan barkatai kaza wa ta'rifuhu ka ce masha Allah alhamdulillah karfin ka in kana kuma da wani haji kai alhamdulillah Allahu akbar sai ka dai دیکھیے بھائی چلے تھے بھوک دباتا ماری شیٹا مایولی تارا بن لے حال لے آوئی سا نوڑا رے وقت مدھانا کھن تھا سدن سے ادھر سے ادھر لگو شیئے سدن لے مدھانا شاکت مدھانا بن اشارہ روار yan jirgin shaye-shaye ba akwai yan mata na kara kai na tsakani ba da zo ta ɗiga nono nan an kai da ya ya kara wannan ya kace ya yi haka wannan in an je ma ta zo ta zaga ta zuwa maka wannan ta zuwa yace ni in gona a wannan ungwara masa ya fi min wannan mai shayarwa to da kan inda ake irin wannan shaye-shaye sai an zaɓe su na musamman to ni ba ta mayuli da balle halli a waisatin

idan ka jumbalar kai kai haka sai ya bare sai ya maka tamkitan balla maka fice ka je shi gefe da ka dauko wancan kafa haka yace wannan tarira a kalami karan alkalami na ala aurati wannan sai ni kofin karɓi ma ba shi kuma ɗalibi ne ga ga biro ga fensir ga ga alƙalamin shekewa ga ne abin yadda shekewa ga wane ne a wace asha wani shi jin daɗi min ƙanshi min akwai nuna yi a wal ushafi ya fi yin adin turin yin dakan ko dutsen dakan turai. idan ana haɗa turaren ai an an haɗa ne kanshi da menene da miskin da wane ne a haɗa akwai turmi ko dutsen nika da ake to dutsen in ka ajiye shi ta shi nan zai dinga ma kanshi ba irin turaren mai turare ba mai turare ko yana akwai wannan kayi da ka da shi wani wasu ruwa na shi da su a wani kwali yana da wata doka ba ka da biyu ka biyu wanda za a farka shi ɗin nan a farka shi haka dutsen to zan neme ka ka nuna min shi amma sai abin nan sai mun yi eh, mun gama karatun ba yau ban amma wannan ya fi ƙanshi da gwancan turare wal ushaqi na masoya wa aladzan fata fili li daffiha nakari li alkarram law an wa'alar da ya fi min daɗi min na ƙarar fatati daga bugawar yarinya da tafiya da gangata yadda kun ga yan diraman nan ba ta kan da ganguna ba gangunan har da na zamani jita jita ne hura hura ne ne ne ne ne duka ba gani akwai wanda ma ana jin lambobi ne ko za ga ana in ana buga bugawan kawon kwamfuta ce eh? <laughs> kaga haka sai ka ga da in ya tsunta na gani idan ta mai ka ga ana kallon ta da gani ne sai ta yi shiga sai ta ne haka da ce to shi ya tsaya da dinga haka ina da kore kore akan littafi ya fi mata wannan piano dadi wa alazu min da karin fatati ya fi min daɗi daga kwankwasan ainihin yarinya liddufiya da danganta na kare li alƙarramna ɗan kwafanawa na zubar da ƙura an aurati daga takarduna. kaganin bayan rabbi ya cire wa kansa duk wata tafiya da aka hana masa karatu na'am ai wannan baka shi ne yi ko yayi aure kada yayi in ji ya kai ka ji amma dai da ganin wannan bai dauri ba ba irin shan ne ba kafin shi idi ma duk da kai maka aka ta ta aka ba maka ta da shin yarinya ya uwarka wanda tsaranka an yi an yi aure ta tun da kuma su hali ne amma yau da ta makale ma sai zuwa ida ita jefar da ita kaga ana masa da shi sai ta aure sai kai ta kuma nan sai zamanin kayan aure ne je je kai ko aure ne musu da sai da ka fata me wanne wannan bakin kun akwai shi wanda ba cikin a yanzu ina gaba kan nan nake akwai shi cikin sun tafi wuri da in mazu akwai a yanka ma na farko daukar abin nan ina ga zai kawo shi a babin ilimi wannan shi ne zai ɗauke muku da wata damuwa kana zuwa gidan zai sai wani a mata aure wani ma ya yi aure wanke ma ta yi aure ni ni kuna da nuniya <laughs> na gama da yanzu yanzu a a dawo bayani muna bangare kaza a yanzu muna lokaci kaza a yanzu muna lokaci kaza kin ji wa'in san za ku dishashe ko kuma ku dawo nan ba zai mara amfani lokacin ne zai fita ya fara haske kana da tsoba ana daɗa fanka ana daɗa abin nan hasken bautan Allah hasken ka da ya gani a idan kana ka makiyanka sai ta makiyanka makiya Allah makiya zan Allah sun ne ba sa ƙaunarka suna iya kashe ka wani ba matsala ne ba me neman ka da faɗa wanda ke gaba da kai sai ka duba ka ga waye shi in ka duba ka ga waye zan ce ƙwarai ina baka amma dawon Allah za ka yi na fanka na duniya sama suna son ka suna son ka a daji Allah suke muke mu ba tsaya nan ko na ka zaka kula yayi abinda har kusan an eh eh na hudu can guda ne guda biyar ko ka ɗan eh ana ba da yi mana kyautar ɗaya daga kuma su alƙalami suna rubuta eh a nan ga eh yawwa da kyau da ana bukatar ganin wannan nazarin ne kan ma ka a ka je ka nemo inda nemo shi ka ne yake da littafi eh eh wannan ya wannan wannan tamayuli wa farila akalani na farko ya san hari kenan eh eh wancan na baya kenan kake magana ko eh wanda wancan na baya kenan yayi wannan ka koma ibn al-qayyim farkin ka na can yanzu mun alwasi shi ganda shi wannan kan da wannan zai taimakawa matasa waƙar da abun duniya mutum koma ya jirfafi Allah nan ne kadai mafuta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 إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أجلنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمكم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين